addini muna da ita kuma da ita muke ado lokaci yayi da za ku gane cewa shiru da muke ba tsoro ne ba amma fa ba muna nufin za mu tayar da hankali ba abinda muke so ku sani shi ba magana ba ce na tada hankali ba za mu kira ko mutum ɗaya daga cikin mabiyanmu ya tayar da hankali ba har abada yadda shehu radiyallahu anhu yace fala abadan tuqas bikum fitnatun wallahi ba za mu tada fitina ba ko ba za a yi amfani da mu mu tayar da fitina ba ko a tayar da fitina duk yadda kuke tsokalan mu dan a tayar da fitina ta dalilin mu ba za a tayar ba insha Allah aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali shi za mu ci gaba da ba goyon baya a ƙasar mu Najeriya ku sani mu ba wawaye bane in kuka ziga mu har hankali ya tashi aka tayar da hankali a Najeriya wace kana wa nabiyina wa habibina wa shafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan wani dan takaitaccen sakon bidiyo ne zan tura shi zuwa ga hukumomi na kasar mu na Najeriya musamman hukumomin tsaro akan abin da ya faru da ɗan uwanmu a sayyidi al-imam abul fatah thani at-tijani abubuwa suna faruwa a ƙasar nan muna yin shiru muna ƙyalewa. tare da cewa muna kallon wato akwai gyare-gyare da ya kamata a tsaya a kalla mu ba ma so a mai da mu 'yan lele amma muna so a ɗauke mu ƴan ƙasa kaɗai ya an tilasta masa yi wata bidiyo ba zan faɗi irin kwandishin ɗin da ya yi bidiyon a kai ba da alƙawuran shi da jami'an tsaro a kai amma tambayoyin da muke da shi menene dalilin da ya sa aka kama shi da wani laifin da sai da aka tuɓe mar kaya yayin da wani wanda muke kallo ya yi laifi wanda ya fi nashi an yi bidiyo da shi a irin wannan yanayin amma da babbar riga wanda fa aka ba babban riga ya yi bidiyo ya ce ya ba mutane haƙuri zargin shi fa ake da ya taɓa janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ƙaddara abinda suka lauya kes ɗin ya koma shine ma'ana ya zagi maulan mushaf ɗarusan bauchi radiyallahu anhu to ka kaddara sayyidi abul fatihi an ce ya zagi malam ja'far da malam albani Ƙaddara, duka ina wannan tasliman jadliyan ne malam bai fi malam ba tun da wancan ya zagi malam mummunan zagi amma da aka kama shi wurin jami'an tsaro aka bar shi da babban riga alaman girmamawa amma wannan ya zagi wasu malamai su ma amma da aka kama shi aka tuɓe min riga ni ba abin da mun ciwo kamar tuɓa rigan nan ba abin da mun ciwo kamar tuɓa rigan nan ɗaya kenan na biyu shi albani da ake magana ba wanda bai ji muryan albani ba yana ce ma maulan mu wawa wawa har yau na tabbata a bauchi sai an samu wasu kwasassun albarka sun ambaci maulan mu shotsar da ra'asul jarima wannan fa aibi ne albanin nan ne ya fito ya ce maulan mu a Sheikh Sharif Ibrahim Sallallahu Wasallam mufti na ƙasa yana kwasan mutane ya kai gaban Gaddafi suna goho yana cewa sabbin musulunci ya kamata waɗannan mutanen azzalumai irin su albani macuta maƙaryata madamfaran addini irin su albani tunda suna da wasu wakilai da yanzu in an taɓa albani za su ce an ci haƙƙin wani malamin su za su tafi wajen jami'an tsaro su yi ƙara a wajen 'yan sanda to waɗannan fa ku sani yanzu za mu nemi haƙƙoƙin da albani ya ci na shahannan mu na ƙarya na zalunci na damfara na rainin hankali na zindiƙanci da ya yi wa shehannanmu to yadda kuka yadda za ku je ku nemo haƙƙin albani idan muka shaƙi albani tun da ba ya dare Allah ya ƙara masa nauyin azaba to za ku zo ku mayar da wannan haƙƙin da haka ina so ku sani jama'a shiru shiru da muke yayawa ni munir irin wannan maganar da nake ba uslubi na bane kowa ya sani an yi abubuwa da yawa na ja baki na shiru amma fa rashin mutuncin ku sani ba tsoro ba ne bai yasa muke kyalewa an hore mu an rene mu inda aka yi mana maulan mu shebra radiyallahu ta'ala anhu shi ya fara dora mu akan wannan Allah Allah ya qaumi fala ahadu fala abadan tuƙas bikum fitnatun bisabri fastabiru la tas la la la abadan la tadribu abadan wa in duribtum fasabrun innakum suburu yace ya ku mutane na ina hada ku da Allah ina muku magiya ya ku almajirai na kar ku yarda ai amfani da ku a tayar da fitina kullun ku zama kuna haƙuri kuna wato kuna sifantuwa da sifar haƙuri kar ku ɓata kowa kar ku zagi kowa kar ku bugi kowa kai in ma wani ya ɗaga hannu ya buge ku ku yi haƙuri ku masu hakuri ne to amma ku sani wannan ita ce wasiyar shehu radiyallahu ta'ala anhu to amma da dukkan girmamawan da muke wa shehu radiyallahu anhu da biyayya da muke wa shehu radiyallahu anhu muna faɗa cewa idan an ga yanzu mun yi zafi to mun ɗauki wani umarni ne tun kafin na shehu radiyallahu anhu menene wannan umarnin wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha fa in uqibtum fa bi bimithli ma uqibtum bi muna da wannan authority daga Allah tabaraka wa ta'ala yes abinda Shehu ya dora mu akai ya dora mu akan mafi alkhairin zabin da Allah ya ba. bamu wajaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah shehu sai diba to tunda wannan shine mafi kaurin umarni sai ce mu yi hakuri amma fa ku sani idan mun ce za mu rama rashin mutuncin da ake mana ba dan mun yi laifi ba already Allah ya mana umarni Allah ya ba mu dama dan haka dukkaninmu abul fati ne don haka ba za mu ɗauki wannan cin kashin ba don haka hukumomi ku sani wallahi da ku da waɗanda kuke goya ma baya da ku da waɗanda kuke baiwa kariya da ku da waɗanda kuke maidawa yan lele ba yadda za ku yi da mu na farko mu yan Najeriya ne na biyu idan hujja ake nema na addini muna da ita kuma da ita muke ado lokaci yayi da za ku gane cewa shiru da muke ba tsoro bane ba amma fa ba muna nufin za mu tayar da hankali ba abinda muke so ku sani shi ba magana ba ce na tada hankali ba za mu kira ko mutum ɗaya daga cikin mabiyanmu ya tayar da hankali ba har abada yadda shehu radiyallahu ya ce fala abadan tuqas kun fitnatun wallahi ba za mu tada fitina ba ko ba za yi amfani da mu mu tayar da fitina ba ko a tayar da fitina duk yadda kuke tsokalan mu dan a tada fitina ta dalilin mu ba za a tayar ba insha Allah aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali shi za mu ci gaba da ba goyon baya a ƙasar mu Najeriya ku sani mu ba wawaye bane in kuka ziga mu har hankali ya tashi aka tayar da hankali a Najeriya wace ƙasa gare mu da zamu je ba mu da wata ƙasa dan haka da hankalin mu da hankalin mu muke yi magana da tunanin mu muke koyaushe ko an fusata mu muna gabatar da hankali da tunani kafin mu yi magana da haka ba magana bace na cewa zamu tayar da fitina ce hakurin mu ya ƙare a'a hakurin mu ya ƙare na cewa za mu bi hanyoyi na doka duk wani shaiɗani duk wani mara mutunci a Najeriya da yake ganin yana da wata dama da zai yi amfani da mulki shi ya yi amfani da damar shi ya yi amfani da ƙarfin shi ya ce zai karya mu to muna cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil sai mu ga ƙarfinka da na Allah wane ne a gaba ba abin da bamu sani ba amma abin da nake tambaya shin yanzu kun san cewa yau idan muka yi magana muka nemi matakai na doka muka nemi matakai na shari'a muka nemi matakai na bin haƙƙi akan wannan bidiyon da aka saki muna da dama akan wani condition kuka da wannan bidiyon azzalimai so abin da dai muke faɗa da fari saƙonmu shine ‘yan uwanmu da dukkan mabiyanmu inda suke su zauna lafiya an tozarta ɗan uwanmu ni ban ji laifi dan an kama Sheikh Abul Fatihi an ce ya bada hakuri akan abin da ya faɗa ba wallahi ban ji laifi ba lakin yadda aka yi masa aka cire masa tufafi a matsayin shi na limami malamin addini wannan abin shi ya bakanta min rai ku rike shi yadda kuka yi ma wancan shedanin zan faɗa shedan yadda kuka yi ma wancan shedanin da babban riga me dalilin cire rigar Sheikh Abdul Fatih eh kenan na biyu ai ba bidiyo ɗaya kuka ɗauka a tare da shi ba menene dalilin da yasa ba ku saki bidiyon fari ba sai wannan azzalumar bidiyon na uku wani alƙawari kuka yi da shi kafin ku ɗauki bidiyon da shi so waɗannan abubuwan su ne nake so hukumomin da suka yi haka kusan mun san ba ku mana adalci ba to na kamar da na faɗa ban ji damuwan an kama Sheikh Abdul Fatih an ce ya bada haƙuri ba ba laifin komai wallahi wallahi alazim da a ce lokacin da naga Sheikh Abdul Fatih yana bada haƙuri cikin sutura shi na ganshi wallahi ba zan yi wannan bidiyon ba dan me sai dai in kira shi ta ƙasa in jajanta masa siyo wanda nake da shi in yi a tare da shi tabbas amma wannan tozarcin wannan kaskancin shine yi mana ciyo ga abin da aka yi don haka yadda aka kama shi aka tsiraitar da shi aka ce ya bada haƙuri daidai ne kuka yi jami'ai ne ku amma muna so duk wanda muka kawo muku da irin wannan tabbar ya zagi malaman mutum da ai malam bai fi malam ba tunda an zagi malaman wasu ko ga wanda ya yi zagin nan sai kun tuɓe masa riga sannan ya bayar da haƙuri ba laifi mu ma idan mun kama wanda ya zagan mana malamai to kuma ku tuɓe masa riga sannan ku ce ya ba mu haƙuri kuma za mu yi ta kawo muku tun dai kun ba da dama kun kuma nuna mana irin hukuncin da ake ba wanda ya zagi malaman wasu to mun gode muku mun gode muku Allah ya ƙara karfin eh, ikon hukunci ko amma muna ba ku shawara duk inda ofisoshinku suke in mun kawo mai zagin malamanmu muka danna muku muryar shi kuka ga hoton shi kuka ji muryar shi shi ma ku tsiraitar da shi ku ce ya ba mu haƙuri wannan shine kawai ku sani fa idan ba ku yi mana haka ba gwamnatin nan da ke daman mulkin nan da ke hannunku shugabancin da ke hannunku ba da zai ba kuma mu muna da gwamnati tsayayyar gwamnati famanan gwamnati ita ce gwamnatin Allah baraka wa ta'ala wadda ba a zaɓe bayan shekara hudu ba a canza minista ba a canza jami'in tsaro wannan gwamnati ita ce tsayayyar gwamnati kuma ko yanzu wai shin al'ummar musulmi mu yan dariƙa ba mu ba ku mamaki ba har yanzu ba ku san cewa mu yan dariƙa muna tare da Allah ba har yanzu ba ku gane cewa wanda yake da Allah a matsayin gata ba shine mai gata lamba ɗaya ta ya nake faɗin wannan manyan ƙasan nan sun nuna ba sa tare da mu wannan manya idan na faɗa a jami'an tsaro a 'yan siyasa a sarakuna ai ba abin da ba abin da mu sani ba amma me yasa mu damu ba dan manyan ƙasan nan sun ware mu sun ƙi mu jami'an tsaro sun ƙi mu shugabannin siyasa sun ƙi mu ina nufin majority majority sarakuna sun ƙi mu da sauransu majority tunda Allah ya so mu mun gode masa wannan ta sa har yau har yau ɗariƙar ba kwa so ana amma kullum yi ake har yau mu da muke fitowa muna yin wa'azi ƴan ƙananan almajirai ba manyan mu shehannan mu ba tun daga kan mu kiyayyen nan kuke yin ta har kan malumman mu amma har yau kun rasa mu ƴan ƙananan maya za ku yi da mu sai kun zo kun azabtar da mu sai kun zo kun wulakantar da mu sai kun zo kun yi tunanin kun kaskatar da mu yau sai ku ji tararmu da sautinmu ya ɗaga linki goman abin da kuke zato. Me ya mu wannan ƙarfin? Kai ka san da ba za ka ce muna da ƙarfin gwamnati a ƙasar nan ba. Ba mu da shi. Kai ka san ba za mu ce ba za ku ce muna da ƙarfin sarakunan gargajiya ba. Ba mu da shi. Kai ka san ba za ka ce muna da ƙarfin jami'an tsaro ba ba mu da shi. Ƙarfin waye ya ƙarfafe mu har yanzu an rasa yadda za a yi da mu. Ƙarfin Allah. to mun dogara da Allah yan uwan mutijana kar a damu abin da ya samu Sheikh Awul Fati kar a damu yana cikin aminci yanzu haka da nake magana da ku kuma wannan bidiyon ba ta yau bace ha'inci ne kawai a cikin wannan bidiyon an ɗauki bidiyon bisa condition ɗin za a aje saboda wane ne wane ne wallahi ba za a yadda ta ba za a buɗa ta ba za a sake ta ba za akan wannan suka ɗauka dan haka Sheikh Awul fatai ɗazuma baya da awa hudu yana falan Sheikh Junaid da shi da Sheikh Nasir sun yi kumsiya yadda suka saba to Sheikh Abdul Fatah yana gida alhamdulillah abin da ya faru sun rike shi wani dan short time ne dan me <laughs> wai kila da a dau fansar wasu mutane da ake so a dawa rai to kun da musu rai mu din da kuka bakantawa rai sai ku wari gari ku ga mun mutu wallahi ba za mu mutu ba ɗaya kenan kuma wallahi da mu ba za ta mutu ba biyu kenan kuma wallahi karfin da Allah ya bamu ba zai karye ba uku kenan kun ji wannan da Allah ku rubuta zuwa gobe in kun iske mun mutu ko da awon mu ta mutu ko karfin mu ya kare sai ku da ku sai munir abin da ya faɗa ƙarya ya faɗa insha Allah ila al-amam ila al-amam ila al-amam yan 419 din sunna ƙaryar su ta sha ƙarya a ƙasar mu yan 419 din sunna ku ji da kyau sunnar da kuke ta 419 ba za ta taba hawa sama sunnar sunna annabawiyya ba sunnar annabi Muhammad da muke a kai mafi girman sunnar manzan Allah wadda alqur'ani ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun ko uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathiran wa dhakara Allah kathiran shi yasa Allah tunda ake ba taba yin zakira yin zalama ita ko zikiri shine babbar alamar sunnar annabi Muhammad to ba taba dan izala malam da ko a tasha kan ce malam zakiru wallahi ba tijari da dan riga ne saboda wannan babbar sunnar Allah ya haramta wa ƴan bid'a ƴan ƙaryar sunna ƴan 49 din sunna su kam daman ka san inda zaka same su innal munafiqina a wannan wa iza qamu ila salati qamu kusala yurawuna an-nasa la yazkuruna Allah illa qalila sufar munafiqi wa la yazkuruna Allah illa qalila zikiri da yawa sufar mu'minai allazina amru Allah zikran kaseeran dan haka ƴan 49 din sunna har abada ba za ku yi barci ba ba zan ce muna nan ba saboda mu ba komai muke yi ba Allah shi yake kare ɗariƙan shi ba mu ba mu ba ma iya kare ɗariƙa sai dai ɗariƙa ma ta kare mu mu ba ma iya ba ɗariƙa gudunmuwa sai dai ɗariƙa ta ba mu gudunmuwa mu ba ma iya wa ɗariƙa gata sai dai ɗariƙa ta mana gata ba dan da haka ba sai in ce muna nan amma Allah mu yana nan kuma yau ko kun ga bayan waɗannan matasan da kuke kallon su ne damuwanku a wannan jil ɗin wallahi abin da za a kyankyasa a ƙasar mu da kuke kallo ya fi wannan haɗari a gare ku kuma lokaci ya yi da ko wannan da damfara da sunan sunna zai kare a Najeriya insha Allah ku ci gaba da kama mu in kuna da iko in ma da na harbewa a cikin mu kun riga kun ayyana wanda za ku harbe ku harbe ku gani inda Allah za ta mutu ba abin ba a yi ba a baya an yi an wuce so muna nan dai mun dogara wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ƴan uwa na san za a yi ta kiraye kira dan daga bayyanar waccan bidiyo ta yaudara ta munafici ta ha'inci ta saba alkawari ta karanta zan ce karanta manyan mutane su yi alkawarin ba za su saki bidiyo ba amma su sake ta ta ina aka fitar da ita ne akwai wani shaidani ne da ya hakin sabar ku ya iya cire wannan bidiyon daga sabar ku ko kuka sake ta bayan ba shine alkawarin mu da ku ba so wannan dai shine abin da nake faɗa ƴan uwa ku kwantar da hankalin ku Sheikh Abdul Fatah yana gida hankali kwance cikin iyalin shi wannan bidiyo ba live bace recorded bidiyo ne an yi shi kuma ya wuce da haka Allah tabaraka ta'ala ya ƙara mana tsaro ya ƙara mana kariya barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya saka mana dukkan abin da ake mana zalunci Allah mun gode maka da kake ba mu ƙarfi Allah mun gode maka Allah mun gode maka assalamu alaikum